Hajiya Aisha Buhari muna godiya da kika ba mu wannan dama kusan a iya cewa sauran kiris ya kasance kun yi ƙaura daga fadar shugaban Najeriya matsayin matar shugaba Muhammadu Buhari a wannan gida. Za mu so mu san shin a cikin shekaru takwas da aka yi kuna kan mulki za ki iya cewa kun cika dukkan alkawuran da kuka ɗaukar wa 'yan Najeriya? Shaba alhamdulillah mun gode ma Allah da ya nuna mana ƙarshen shekara takwas da muka ɗiba. Alhamdulillah mun gode ma Allah. To maganan cika alkawarin to an dai iyakace gurgudu abin da za a iya yi amma in za a haɗa mu da gwamnatin da muka zo muka tadda wanda muka karɓa hannunsu maybe mun yi kaman kashi 95 95% kenan in kuma za a duba da da kuzarin da muka zo na yin aiki ma 'yan najeriya watakila mun samu kaman kashi hamsin. a cikin shekaru takwas da kika kwashi a wannan fada ta shugaban ƙasa. wani abu ne zaki iya tunawa da ya tsaya miki a ranki wala na farin ciki ko kuma baƙin ciki da ya same ki a waɗannan tsawon shekaru takwas a gida? Mm. farin ciki da kwanan nan da muka yi da yara da aka ce aka auna su duk aka ce za su mutu saboda ko wani huji da ake cewa akwai a zuciya ana haihuwan yara da shi kike kenan kike magana? a ah, ‘ya'yan mutane yawwa ‘ya'yan <laughs> Najeriya yawwa so muka ɗebi yara guda goma da wasu turawa da na shigo da su daga italy muka shigo da su su goma sha ɗaya tim guda suka zo suka yi aiki so dama yawanci duka mun fi ganin yaran da suke da huji ɗin guda ɗaya a zuciyarsu so wayannan yara kowanne yana da huji guda hudu so aka zo aka rufe musu gaba ɗaya kuma sun rayu sun tashi sun koma makaranta so ina tuna wannan yana yana faranta ba ne rai sosai wani abu zaki tana kuma da yake bakanta miki rai a lokacin da mai gida na bai da lafiya wani hali kika shiga kina jin tsoron cewar abin da ya samu marigayi yar aduwa zai samu shugaba buhari ne abin da ya fargita ki a ba haka ba mutuwa bai da magani wahala ne ake gudu saboda na riga na ba su shawarwari don ni kadai nake kula da shi kafin mu zo nan kuma ya zo nan lafiyan shi lau so na zo na ba su shawarwari yadda za su bi saboda ya ci gaba da samun lafiyan shi shi bai ji maganan ba su ma ba su ji ba shi ne ya daga mu hankali a tunanin ki me hana su jin magana ki ko kuma shawarar da kika ba su to suna gani mata ba su isa su gaya musu ba tunda suna kan mulki da kuma da suke tare da su su zo suna gani kamar mata abinda muke faɗi duka kamar tatsuniya ne sai da ya kwanta ciwo rib gaba daya suna kallon shi shi yasa ko a lokacin na yi magana Um, astaghfirullah na san ba mutuwa zai yi ba sai da ya sha wahala kuma gashi ya tashi a cikin waɗannan tsawon shekaru takwas akwai wani abu da zaki iya tunawa da kike jin da kin sani kin yi shi a wannan lokacin da baki ba babu duk abin da na yi Allah ya riga ya tsara haka zan yi a hira ki da BBC farkon fara shugabancin Najeriya hiran nan ta ta da kura sosai saboda ta janyo cece ci da dama ana ganin kamar abubuwan da kika faɗa bai kamata ki faɗe su ba mm. kin taɓa yin da na sanin yin wannan hirar ko ɗaya <laughs> wani bai zo ya ce miki me yasa kika yi ba ko kuma shi mai gida bai miki magana ba to mutane dai suna maganganun su ne dai a waje shi dama ya san zan iya faɗi wannan duka saboda haka ba ku samu matsala da shi ba akan wannan hirar ban samu matsala da shi ba ko ɗaya ban samu matsala da shi ba in fact abin da bai bashi haushi da mutane suna cewa to ni na yi tafiya na tafi london mm-hmm. in je in duba yara sannan ana cewa ya sake ni na tafi sake ni na tafi sai ya fushi wayya na ji an faɗi haka ban dawo ba na ji don sun faɗi sai sa ni dawo na na da su na ci gaba da zama <laughs> bari mu taɓa wani batu da kowa yake son ya ji shin wace irin alaka ce tsakaninki da sabon shugaban ƙasa bulama tinubu da iyalan shi eh shi mai gida na dama yana da suna, suna magana kan siyasa amma ni ban taɓa zama kusa da shi ba sai 2009 2015 lokacin da kuka zo mulki ke 2014 eh. eh, da aka ba shi ticket 2014 ne aka bada ticket na zaben shugaban eh, kasa na zaben shugaban kasa so da aka ba bada ticket shine a lokacin aka gani kaman kin san za ba consultant ya duba musu kwararru ko su auna musu zai iya cin zaɓe ko ba zai iya cin zaɓe ba to a lokacin ne sai aka auna aka ce an gaji da ganin shi shi kaɗai yana yin campaign in an gama ya je kotu so uku aka yi wannan aka gama yanzu zai koma a kudancin najeriya sun ɗauka shi mutum ne wanda yake da mm, aƙida abun addinin musulunci wanda religious fanatic ake kira ko da sauransu amma a arwacin najeriya zai iya cin zaɓe a kudancin najeriya ba zai iya kawowa ba to ya za da shi shine an zauna a auna duka mutanen da suke tare da shi duka ba ga wanda yake da capacity da quality da zai kawo musu wannan zaben da zai kawo musu ƙuri'u da zai cika abin da constitution na Najeriya tsarin mulkin ƙasa yadda ya faɗi a samu kashi 25 wani jiya kai kuma ka kawo ɓangaren ka ɗungum sai kuma sauran jihohi ka kawo sauran ɓangaren ƙasan ko wasu jihohi ka kawo kashi 25 to a lokacin ne tinubu ya kira ne ya ce a hajiya dole sai kin sa mana hannu in ba ka ba ba za mu kai labari ba ya ce so hudu muna ba mutane suna yin suna abin nan suna yin sofe eh, suna dubawa so hudu duka sun gaya mana abu daya suka ce dole ne sai mun hada da iyalansa da aka bincika tarihin iyalansa ya suke yayan shi mata ne suna karatu ba wanda ke da matsala da sauransu kuma matar shi ta je makaranta ta yi digiri ta yi masters ta sa abin da take yi tana gudanar da harkokin kasuwancin da daidai gurgudo so in ta fita ta yi magana mutanen kudancin najeriya za su saurara sai aka zo aka gaya min gidana aka ce gabun da ake so a yi sai ce kai shi bai so matar shi ta fita ni ma gaya min nema na ce ba so in fita so daga baya kamar aminci da sauransu suka ce general ba wai muna yi magana kai ne ka zama shugaban kasa ko ko ko ko kada kai shugaban kasa ba yanzu dole ne ka hau saboda mu mun riga mun kawo kanmu wurinka idan wani jam'iyya ne ta zo ta ce duka rayuwarsu za ta shiga cikin hatsari kenan yawwa rayuwarsu za ta shiga cikin hatsari so shine sai ya jajirce dai akan dole ne in fita sai ce in na fita in je ko jihohi biyu ko uku sai na cito ni zan tura mata su wakilta ni so sai na yi launching a women and youth ba sai na fita ba yanzu dai idan na fahimce ki mm. alaƙa ki da Bola Ahmed Tinubu ta fara tun daga shekarar dubu biyu da sha hudu a lokacin kamfe eh, lokacin kamfen. yanzu da ya kasance ke za ki fita Mrs. Remi za ta shigo ranar da mm. kika zagaya da ita cikin fadar shugaban ƙasa ta ga wuraren da kike ma'amala mm. ya cika ji a ranki to ni dai na alhamdulillah dai zan fita daga nan wurin da raina da gida na ma da ran shi ɗana wanda ya hatsare kaman kusan ya mutu ya dawo da ran shi so mun gode ma Allah na ji daɗi Allah ya nuna mun ranar da zan fita lafiya lau da farin ciki ni ma har ina nuna ma wata da yadda yanzu misali idan kika fita daga cikin fadan nan za a dinga yawan ganin ki tare da ita matar sabon shugaban ƙasa watakila in ta buƙaci shawarar ki ko taimako? To, maybe in ta buƙaci shawara na in bata amma ba za a dinga ganina da ita ba don lokacin da ne ita kadai za ta yi aikin facilities. A lokacin da aka tsaida Bola Tinubu a matsayin ɗan takara na jam'iyyar APC, an yi ta surutai kan cewar akwai waɗansu mutane da suke nan vila da ba sa so. Kin san mm. wannan bayanan? eh na sani har yanzu ma ba su so wace rawa kika taka a wannan lokacin um, suka ce fati fati duka wai ta yadda an fitar da mutum <clears throat> wanda kuma baya cikin tsarin fati din ga zai ja tashi hankali zai raba kawunan mutane fatin za ta rugurguje shine na ce magarba shehu mai mai gida na ya faɗi kan wannan magana ya ce a yace shi ba ruwan shi shi bai ce a zaɓi mutum ba a tafiya jai primaries na ce to gara kai sauri ka yaɗa ma jama'a duka su sa abin da ake ciki hankali ya kwanta a cikin wannan gidan da cika shekara takwas me mm. za ki kewa a yawon da nake da daddare kisan suna da hanya mai tsawo haka so na kan taka daga ofis mai gida han tafi wajen gate wani lokaci na dawowa da gudu sanda na zo nake da karfi sosai ina dawowa da gudu in zagaya duka sai in ce ma security dina wanda bai sa takalmi uh, eh, eh, takalmin tsere takalmi mai walwala kada ya bi ni su tsaya ni yanzu zan gudu daga nan in shiga cikin gida an ambatar ki kina cewa ya kamata a ce su ma matan tsofaffin shugabannin ƙasa a dinga ba su waɗansu alawus alawus me ji hankalin ki kai wannan maganar a gani nake yi ya dace kamar yadda suke ba maza ban san me ake ba su ba amma ya dace a hada da mata ma su ma taimaka musu because yawanci duka kamar mai gida na da ya soja eh, shugaban kasa soja ya zo um, a siyasa um, so akwai nauyi da muke dauke da shi har yanzu muna dauke da shi kamar in ko da mun fita ma maybe kashi hamsin ne zai rage kashi hamsin za mu dinga tafiya da su so muna bukatan taimako yadda ake ba mazan a samu a ba matan ma wani abu wajen za su ce tuntuni me yasa baki wannan maganar ba sai da za ku tafi eh saboda ban da na zo na shiga saboda akwai kaman gabanin shekaru hudu kafin mu fita din akwai dan abubuwan da suke badawa na matan shugaban kasa kamar zan yi tafiya da sauransu so tun da farko dama ba a bani so daga ƙarshe din da ana bani yana taimaka ina taimaka ma mata da yawa kuma yanzu ina duba ma matan kamar idan na tafi na san still za su zo so in akwai abin da za a ba mazan a ba mu kamar 100% abin da za a ba maza kashi ɗari a ba mu ko kashi hamsin zai ringa taimaka ma mata kuma mu ci gaba da ma'amula da magoyan bayanmu da kuma akwai wasu abubuwan da ya kamata a ba matan shugabannin ƙasa wanda ake yin shi duk duniya ba najeriya kaɗai ba kamar diplomatic passport akwai wani lokaci da aka bi aka karba duka a hannunsu to ni lokacin ban zama matan shugaban kasa ban zama yes ban zama first lady ba so aka bi aka karba wurin wayanda ma suka zama first lady wanda kuma kasashen duniya duka suna mutunta tsoffin shugabanninsu da matansu a ba su wannan dama na rike fasfot din nan kadai don zai iya rage musu wahalhalun cikin tafiya da sauransu amma an bi an karba duka so da na zo na zama matan shugaban kasa ni ma an karba hannuna sai na ce musu ai still ni din ne babun da ya canza laifin da na yi wancan still laifin ya tsaya kenan ba zan karbi passport din ba ya daɗe sosai kafin na karba to ina neman dai inda ba zai ja matsala ba um, former president da matansu a bar musu su rike because um, eh, mutuncin ƙasar ne Shugaban Muhammadu Buhari ya bayyana cewar da zarar ya kammala mulkinsa zai tara ya koma daura. Za ki bi shi daura? Eh zan bi shi daura. Waɗansu suna cewa kamar zaki bar Najeriya wata watakila zaki koma kamar misali haɗaɗɗiyar daular Laraba Dubai. To Dubai ba wurin zuwa na ne ba dama. Allah ne ya kai ni Dubai kuma na ji ciwo. Ba na iya tafiya, ba na iya yin abubuwa da kuzari wajen wata shida shine ya kama ni na zauna dubai amma dama dubai ba wurin zuwa na ne cancan ba hakan yana nufin cewa ke ma a daura zaki zauna tare da shi eh za mu zauna daura tare da shi har iyakacin lokacin tsawon da zai zauna daura da kin yi kasuwanci lokacin da kike matar shugaban kasa kin ci gaba da yi a'a ban yi komai ba kafin din ma na rufe to yanzu me zaki sanya a gaba kuma a ah, duba yara na da jikoki saboda shekara takwas da ya wuce duka bamu da lokacin da tare da su da za mu zauna tare da su. Waɗansu suna cewa za ki sake buɗe katon beauty parlor wato gurin gyaran jiki inda matan tsofaffin shugaban ƙasa da matan tsofaffin gwamnoni mm. da manyan 'yan majalisu za su dinga zuwa a gyaran jiki ku zauna ku dinga faɗin abubuwan da suke cikin ranku na abubuwan da suka faru a lokacin kuna mulki da gaske ne? Mm. dama ina da makarantar da yake da vocational training institute nake mhm. da shi so ina daga cikin waɗanda kamar yanzu shekara goma sha nawa kenan ina daga cikin waɗanda professor rukaya ta ba daga ministry of education ta ba license tsohon ministan ilimi ina daga cikin mutane kamfanoni 21 da aka ba license ta koyar ma mutane irin abun hannu haka sana'o'in hannu sana'o'in hannu farko da aka fara Najeriya so ina daga cikin wanda suka karba so ko da ina da spa din ina kuma da makaranta da nake yin training yanzu kenan so maybe training din maybe tunda akwai license maybe in nemi wa'anda za su shigo su yi wani abinci ne mafi soyuwa a gare ki uh, ah, vegetable saka kamar miyan ganye banda <laughs> fura da nono fura da nono to occasionally ina sha amma dai miyan ganye kamar komai da ganye-ganye haka da me kike tunanin 'yan najeriya za su dinga tuna ki a duk lokacin da kika faɗo musu rai to maybe yawan ba da abinci yawan ba da kyautan abinci sadaka abinci watakila shi idan mutum yana kan mulki akwai mutane da dama kewaye da shi tun daga kan jami'an tsaro na farin kaya waɗanda suke sanya da kaki ya rayuwa za ta kike tunanin za ta kasance da zarar an ce duk waɗannan abubuwan an janye su ba kamar yadda suke na baya ba to ina ji zan fi samun sukuni da kwanciyar hankali don kana kallon mutane su zagaya ka eh, harshe su daban-daban addininsu daban-daban kowa dai ya zo daga bangare daban-daban za a ɗauke su kamar yanzu in ka fita daga cikin gida mutane daban in ka zo za ka fita waje kowai su kuma daban wanda kuma bai san juna ba haka dai muka dinga tafiya so in ka samu alhamdulillah ka fita ka zauna maybe daga kai sai mutum biyu tare da kai ina je ya fi kwanciyar hankali a ƙarshe wani shawara zaki ba wa matar sabon shugaban ƙasa Tinubu. Eto, eh, ita dama mm, yar majalisa ce ta yi shekara goma sha biyu ta fi ni sanin zaman abubuwan mulki amma duk da haka dai na ba ta shawarwari um, just ta dinga kula da kanta kuma kada wani ya zo canza mata ra'ayi kan abu ta dinga amfani da abin da ta gani a ƙarshe mm. me saƙonki ga 'yan najeriya ina musu matukan godiya ba iyaka da mm, taimakon da suka ba mai gidana tun da farko da soyayyar da suka nuna mishi da kuma haƙurin da suka yi da shi daga baya muna fata in mun saba musu ko mun taka hakkinsu a ciki watakila ba da sanin mai gida na ne ba su yafe mana amma muna musu godiya ba iyaka. gode.